صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barka mu da haka Radio Hausa daga nan birnin Teran yake watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin bayan labarai shirin nan na ko kun san sai mu koyarcin farisanci sai kuma ansoshin fikiyo daga nan sai shirin don matasa muna dauke da shirin nan na duniyarmu a yau sannan shirinmu na ƙarshe shine mu koma noma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran junju hal musulunci nan kasar iran ya gudanar da sabbin da ɗaya a sojojin kasar bayan shahadar wasu daga cikinsu a safiyar yau shugaban kasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa amsar isra'ila za ta yi damar hare-haren da ta kai wa iran a safiyar yau sannan za ku ji cewa sojojin kasar iran sun ba da sanarwar cewa wannan karon babu iyakan wuraren da za su kai hare-hare na mai da martani a hamci kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin juhali musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said alil khamnai ya gabatar da sauye-sauye a mukaman sojojin ƙasar bayan shahadar wasu a safiyar yau juma'a kamfanin dilancin larabaran ip na ƙasar iran ya ce janar shahid hussein salami babban kwamandan sojojin irgc da janar muhammad bakari wanda ya kasance kwamandan sojoji na ƙasar iran har ila yau da kwamanda rashid na rundunar khatamul anbiya duk za a juya ya maye su da wasu wanda za su karbi ayyukansu laftanar jarar abdulrahman musawi shine ya maye gurbin shahid bakare a kan hafsoshin sojojin ƙasar iran sannan sai janar ali shadmani ya maye gurbin janar guram ali rashid a matsayin kwamandan rundunar sojojin khatamul anbiya da ke nan birnin tehran sai kuma laftanar jarar muhammad pakpur wanda ya maye gurbin shahid hussein salami wanda ya yi shahada a safiyar yau imam khamnai ya roƙi allah ya karɓi shahadar waɗanda suka yi shahada sannan allah ya bawa waɗanda suke aiki kuma sa'a a halin yanzu shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa hamshe ƙasar isra'ila za ta yi nadamar hare-haren da ta kai wa iran a safiyar yau kuma za ta tabbatar da cewa ta yi kuskure da kai wa nan hare-hare kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya ce shugaban ya bayyana haka ne a shafinsa na yanar gizo kuma ya ce a halin yanzu suna gudanar da taron majalisar ministocin ƙasar sannan zai yi wa mutanen ƙasar jawabi bayan taron labarin wanda shugaban ya aika a shafinsa na intanet ya bayyana cewa a nan gaba shi shugaban zai yi bayani dalla-dalla ga mutanen ƙasar iran a kan matakan da gwamnatin za ta ɗauka kan hare-haren da hamjin isra'ila ta fara a kan ƙasar iran a safiyar yau juma'a manya-manyan jami'an sojojin ƙasar iran sun ba da sanarwar cewa a halin yanzu kuma babu wasu keɓaɓɓen wuraren da za su takaita wajen kaiwa hamjin ƙasar isra'ila hare-hare na ramuwa a kan har yarin da ta kai wa iran a safiyar yau kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar sojojin na faɗa a safiyar yau juma'a bayan har yarin da jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila suka kai kan wasu wurare a kasar wanda suka kai ga shahadar manya-manyan jami'an tsaron kasar da kuma wasu masana da kuma fasahar nikiliya na kasar iran labarin ya ƙara da cewa a hare-haren mai da martani da sojin kasar iran za su kai kan wato al'amura kan wasu wurare a kasar isra'ila yana iya sauya al'amuran harkokin tsaro a gabas ta tsakiya musamman ganin irin asarorin da hamji kasar isra'ila za ta yi a wa'annan hare-hare mai da martani sojojin sun kara da cewa a halin yanzu dai muna makokin janar hussein salami babban kwamandan sojojin irgc da janar muhammad bakire na da kuma general gulam ali rashid wanda ya kasance komanda na sojojin rundunar khatamul anbiya'i a nan birnin tehran labarin ya kammala da cewa hare-haren kasar isra'ila safiyar yau juma'a a nan tehran da wasu wurare a kasar ya yi sanadiyar shahadar wasu fararen hula a haɗe da manya-manyan jami'an sojoji da suka rasa rayukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa a nan birnin tehran jakadar majalisar ɗinkin duniya jakadar jumhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar don tattauna kan hare-haren ta'addanci wanda ƙasar isra'ila ta kai akan wasu wurare a nan birnin tehran da kuma wasu wurare a kasar kamfanin jillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kafafen yada labarai a nan kasar iran na cewa jakadan zai faɗawa kwamitin wato haƙƙin iran na mai da martani kan wa'annan hare-haren da hamji ƙasar isra'ila ta kawo a nan ƙasar iran a safiyar yau juma'a amir sa'id irawani zai buƙaci kwamitin tsaron ya ɗauki matakan da suka dace kafin al'amura su fita daga yadda suke don suna iya rincaɓewa su shafi al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya irabani ya yi allah wadai da hare-haren da kasar isra'ila ta kai kan cibiyoyin nikiliya na kasar iran a safiyar yau ya kuma kammala da cewa hare-haren da hamsar isra'ila ta kai kan wa'annan cibiyoyi ya saba wa dukkanin kudurori na majalisar ɗinkin duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce hare-haren kasar isra'ila takalar yaƙi ne kuma iran za ta mai da martani Hukumar makamashin nikiliya ta ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi hamsin Isra'ila sun kai hare-hare kan cibiyar tace makamashin uranium da ke Natanz kusa da kuma ya lalata wani daga bangaren cibiyar. Kamfanin dillacin labaran IP na kasar Iran ya bayyana cewa hare-haren da kasar Isra'ila ta kawo a nan kasar Iran a safiyar Juma'a ya shafi cibiyar tace uranium na Natanz kuma ba, ba kuma ba zai kuma bai shafi wasu wurare wanda ya wanda yake hana wanda zai hana cibiyar ci gaba da aiki ba cibiyar wacce ake kiranta shahid ahmad rashan ya lalace saboda hare-haren da hamdukasar isra'ila ta kai wa wato cibiyar amma ba zai hana ta aiki ba labarin ya kara da cewa jiragen yaƙi hamdukasar isra'ila sun kai hare-hare kan larduna da dama daga ciki hadda tehran tabriz kirmanshar da shar da burujiyat da isfahan da kuma da isfahan dukkaninsu a tsakiyar ƙasar wasu labaran wanda suke fitowa daga wasu labaran wanda tashar talabijin ta almayajin ta nakalto tana cewa ɗazu-ɗazun nan wasu an ji tashin wasu bumabumai a wani wuri a yankin azerbaijan ta gabas inda inda al'amarin ya shafi wani barikin sojoji masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai sai kun kun sani sannan mu koyi harshen farisanci akwai kuma wato ansoshin fiƙiu da dan matasa sai kuma tunatarwa muna da shirin nan na namu koma noma da kuma duniyarmu a yau da wannan kuma muke cewa aini lafiya ko kun san Bismillah Rahman Rahim masu sauraro yau Juma'a 23 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 17 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya harila wacce ta yi daidai da 13 ga masu sauraro ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta wato 13 ga watan Yuni shekara ta 1921 miladiya aka gudanar da tawaye na farko a kasar Falas inu da aka mamaye a daidai lokacin da turawan ingila 'yan mulkin mallaka suke ci gaba da mayar da ƙasar falastino da nufin aiwatar da sanarwar belfort na kafa ƙasar yahudawan sayoniya a kan ƙasar. zuwa lokacin da yawan yahudawa da suka dawo falasɗinu da ƙasashen duniya daban-daban sun kai dubu shida da kuma dubu talatin da biyar Wannan dai shi ne bore na farko wanda Falasɗinawa suka yi tun bayan mamayar ƙasarsu wanda turawan Ingila ya mulkin mallaka suka yi da kuma shelanta wato sanarwar Benford a lokacin. A bisa wannan shelar dai dukkanin Yahudawan sahioniya sun fara hijira daga ko'ina a duniya zuwa ƙasar Falasɗinu da aka mamaye don samar da daular Yahudawa kuma mutane dubu shida ne suka dawo daga kasashen duniya wanda kuma su ne ɗaya bisa uku na yawan falastinawa a lokacin kuma a wannan adalin da ya turawan sun fice da ƙasar falastinu sannan suka mayarwa yahudawa dukkanin kayakin yakin su da suke da su a ƙasar ta falastinu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yuni shekarar 1944 miladiya a karon farko makami mai linzami samfurin v1 daga kasar jamus zuwa kasar ingila ya fadi a kasar ingila daga kasar jamus kafin haka dai kasar jamus tana amfani da jiragen sama ne don kai hare-hare kan kasar ingila saboda nisanta da kuma wato ruwa da ke tsakanin ƙasashen amfani da makami mai linzami dai shine mafi sauƙi ga ƙasar jamus idan an kwatanta da jiragen yaƙi har ila yau hatsarinsa ya fi sauƙi bayan yaƙin duniya na biyu ƙasashen duniya da dama sun kyautata makami mai linzami na ƙasa da ƙasa har ya zama makami mai linzami wato ya zama makami mafi hatsari a fagen yaƙin ƙasa da ƙasa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan hurdot shekara ta 1959 hijira shamsiya imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya kafa kwamitin ilimi da al'adu a nan ƙasar iran don samar da sauyi a cikin tsarin karatun jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu a ƙasar imam kudisa sirruhu ya buƙaci kwamitin a cikin umarnin da ya bayar ya tsarawa kowane fanni na karatu a jami'o'in ƙasar tsari wanda yake tafiya daidai da tsarin addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar iran manufar imam kudus sirruhu da kafa wannan kwamitin dai shine sauya tsarin karatu a manya-manyan makarantu a ƙasar iran don fidda ɗabi'u da halayen ƙasashen yamma daga manhajar karatun makarantun ƙasar da kuma dai gabatar da tsari da ɗabi'un addini na musulunci mai cike da ilimi. Membobin wannan kwamitin dai za a zaɓe su ne daga ƙwararrun malaman jami'o'i musulmi wanda za su zaɓawa kowane madda na karatu a jami'ar abinda ake buƙatar karatu a cikinsa. duk da cewa an sauya wa kwamitin suna zuwa majalisar koli ta juyin al'adu yana ci gaba da aikinsa na ƙara kyautata karatu na manya-manyan makarantu da ma ƙananan makarantu a nan iran don shigar da dukkanin abin da ake bukata na ilimi a cikin jami'o'in ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan Hurdor shekara ta biyu hijira shamsiya. Malama Nusrat Amin, malaman addini kuma mai fassara alkur'ani mai girma ta rasu tana yar shekara 97 a duniya a birnin Isfahan na tsakiyar ƙasar Iran. Malama Nusrat dai ta nuna ƙwazo a karatun addini da kuma fannoninsa sai da ta kai matsayin mushtahida har ila yau tana karatu tana karantarwa tana karantar da mata inda da dama daga cikinsu sun zama manya-manyan malamai sannan ta wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai littafi mai muhimmanci wanda yake bayyana tafsirin alkur'ani mai girma mai mujalladai goma sha biyar da littafi mai suna sairu wasu da kuma nafahatun rahmaniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin da mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da bakwai. inda za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tafi wajen taron addini wanda kuma kamar yadda aka saba gudanarwa a kowace shekara ana gudanar da taruka na addini musamman ma haihuwar manzon allah da sauran iyalan gidan manzo to a yau sun halarci taron maulidin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inda ya gane wa idanunsa yadda ake gudanar da taruka da kuma abubuwa da ake yi a wajen irin wannan taro an rera waƙoƙi na yaban manzon Allah bayan sauran karatun Alƙur'ani, daga nan kuma malamai suka gabatar da jawabai dangane da matsayin manzan Allah da kuma sakon da ya zo da shi na rahama ga talakai baki ɗaya. Bayan sauraron bayanai an ci abinci iri-iri na raya wannan rana ta farin ciki sai a biyo mu sannan a hankali domin jin ra'ayin Muhammad dangane da wannan taro da kuma abincin da ya ci a wurin. Amma kafin nan ga kalmomi. Gaza. Abinci. Khoshmaze. mai daɗi hostam mai daɗin ɗanɗano Bishtar. mafi yawa maksus keɓantacce Marosem. taruka Mazhabi. na addini Zard. launin ɗaurawa چقدر gwargwadon yaya shirin mai zaƙi تهیه می شود انا شی برنج شنکاپا شکر سکری زعفران زعفران آن پخته می شود ینا دپوه اسم سونا من میدانم نی نسنی خوردنی چی؟ آرد گری روغن من گرکی آنها تهیه می کنند سنا شریعه اوقات لوکتا دیگر ندبن آن استفاده می شود انا یه امپانی دشی ماه وتا sofre shimfiɗar cin abinci iftar buɗe baki onha zinat midahand su suna ƙawatawa shahr gari ta'am ɗanɗano متفاوت مي بمبنشي من دوست دارم ني انا سن علاوه بر آن بگو da ƙare kan haka مقوی mai sa kuzari To madalla yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da ramin a wurin wannan taro Bah bah, ce khordani hoy خوشمزه Lalle waɗannan abubuwan ci suna da daɗi sosai in غذاهای خوشتم bishtar makhsus marasim mazhabi ast waɗannan abubuwan ci masu daɗi mafi yawan lokuta suna keɓanta da tarukan addini ne شل زرد shirin va و ast. از چه تهیه می شود؟ wannan abinci mai launin ɗorawa yana da zaƙi da daɗi sosai da me ake yin sa shole zard ba berenj va shekar va zafiran pukhte mi ana dafa shi ne da shinkafa da sukari da kuma za'afaran اسم این غذا را هم میدانم این حلواست na san sunan wannan abincin ma wannan halwa ne bale این خوردنی را با آرد، روغن، شکر و زعفران تهیه می کنند. قرای کوا انا حدا wannan ابینچی نی da garin alkama, man girki, sukari زعفران. آیا در اوقات دیگری هم از این خوردنی ها استفاده می شود؟ شن اوسو لوکوتا ما اکن یه امپانی ده ایرن ونن ابینچی؟ بله، در ماه رمضان همین این غذاها سفره های افتار را زینت می دهند. ای A cikin watan Ramadan ma, waɗannan ababen ci suna ƙawata shimfiɗar cin abincin buɗe baki. آیا در همه شهرها این خوردنی ها پخته می شود؟ شن انا دپا ودنن ابابین چی؟ ادکنن گروروا؟ بله البته تم و مزه آنها در شهرهای مختلف متفاوت است. قره کوا ko da yake ɗanɗano da daɗinsu a garuruwa daban-daban یه نده بمبنچی من غذاهای شیرین را خیلی دوست دارم علاوه بر آن این غذاهای مقوی و انرژیزا هستند نی اینا سن ابینچی می زاکی سوسی بگو da ƙari kan hakan waɗannan ababen ci suna ƙara wa mutum ƙarfi da kuzari yanzu kuma ga tattaunawar kamar yadda ta gudana چه خوردنی های خوشمزه ای این غذاهای خوشتم بیشتر مخصوص مراسم مذهبی است شل زرد چقدر شیرین و خوشمزه است از چه تهیه می شود شل زرد با برنج و شکر و زعفران پخته می شود اسم این غذا را هم می دانم. این حلواست بله این خوردنی را با آرد، روغن، شکر و زعفران تهیه می کنند. آیا در اوقات دیگری هم از این خوردنی ها استفاده می شود؟ بله، در ماه رمضان هم این غذاها سفره های افتار را زینت می دهند. آیا در همه شهرها این خوردنی ها پخته می شود؟ بله، البته تم و مزه آنها در شهرهای مختلف متفاوت است. من غذاهای شیرین را خیلی دوست دارم. علاوه بر آن این غذاهای مقوی و انرژیزا هستند. kamar da aka ji a cikin wannan tattaunawa a lokutan gudanar da tarukan addini a iran akan gabatarwa mutane da ababen ci nau'o'i daban-daban kuma sau da yawa mutane ne da kansu sukan yi rage wajen yin hakan domin samun ladar wannan taro da kuma albarkarsa kamar yadda cibiyoyin shirya tarukan addini su ma sukan ɗauki nauyin irin wannan ɗawainiya bai ga taruka na addini da ake gudanarwa shekara-shekara kamar mauludin manzon Allah da sauransu kowane daren juma'a mutane sukan taru a masallatai domin karanta addu'o'i hakanan kuma wasu sukan tafi garuruwa da ke da hubbarorin jikokin manzan Allah domin ziyartar su idan Allah ya kai mu a mako na gaba muna dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim da ya ɗauki shirin nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihal musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a kibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba a kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke maka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake ka ratsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu bangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi bangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alƙibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alƙibla menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusurwoyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsa akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juya halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin kwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan dadduma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne. tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta amsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a. amsa babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka tada wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar ɗin haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne to wurin gasabi ne ba tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mayar da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa tambaya a garinmu akwai masallatai guda biyu da ke makwabtaka da juna da bango ya raba su a wani lokaci da ya wuce wasu tawagar muminai sun yi nufin rusa wani babban sashi na bangon da ya raba su don haɗa su wuri guda hakan ya wurga wasu cikin rudu ko shin ya halatta yin sallah a waɗannan masallatai biyu kuma suna ci gaba da nuna shakku kan matsayin waɗannan masallatai biyu muna fata za ku fayyace mana matakin da ya dace dangane da wannan batu amsa cire katangar da ta raba masallatan biyu Ba ya haifar da matsala wajen yin sallah a masallatan tambaya A kan babban hanya akwai gidajen abinci kuma a gefen su akwai wuraren sallah inda idan wani bai ci abinci a gidan cin abincin ba shin ya halatta ya yi sallah a wurin ko kuwa dole ne sai ya nemi izini ko kuma babu bukata amsa idan akwai yiwuwar wurin sallah na mai gidan abinci ne kuma amfani da masallacin ya taƙaita ne ga masu cin abinci a gidan abincin to dole ne akan mutum ya nemi izini. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijiro muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa waɗanda suka haɗa da matsaloli da kuma ƙalubalen da ke gabansu. A shirin da ya gabata mun ba da wato muhimmanci ga wata matsala. wacce ta zama ruwan dare a cikin garuruwa da dama na ƙasar hausa wannan matsalar kuwa ita ce wato rushewar tsarin iyali da kuma yadda yake yin tasiri akan rayuwar matasan idan kuma masu sauraro suna tare da mu mun ji ta bakin malam musa ta so kofar bai da ke birnin katsina wanda yana daga cikin masu kula da gidan kula da matasa irin waɗannan inda ya mana bayanai masu yawa ya kuma yi magana a kan yadda rushewar tsalin iyali ɗin ko dai saboda mutuwa aure ko kuma rashin ɗaya daga cikin wato mahaifa ɗin yakan jefa matasa a cikin ƙalubale mai yawa na rayuwa ya kuma lissafo mana matsaloli da dama da matasa irin waɗannan ɗin suke faɗawa kamar shaye-shaye da sace-sace to wannan shine inda muka dasa aya a cikin shirin da ya gabata Ubangiji farkon aiki na nake sakawa. Yara. Halikin duka komai komai shi nake iyawa. Yara. In ya so in yi in koya so ni iya biyawa. Yara. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Yara. Allah shi yake cirewa Allah. Ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan mu yara. Mu da dubin salati. Allah ga annabi To a yau shirin namu zai nufi birnin da magaram ne na jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin Malam Abdulrahman Isa wanda ɗaya ne daga cikin masu sa ido da kuma kula da matasa irin waɗannan waɗanda rayuwa ta yau da kullum ke jefa su cikin matsaloli. Ya kuma tabbatar ma da wannan shirin namu cewa kaso saba'in cikin ɗari na matasa masu fuskantar matsala a rayuwa sun fito ne daga gidajen da ake samun rushewar iyali waƙa dai a bakin mai ita tafi daɗi akasari cikin yayin da ma muke kula da sun da cikin da suke cikin matsala duk suna cikin wannan kashin saboda kashi saba'in cikin ɗari bisa kan yaran da muke kula da su dukkan matsaloli ne ake samu daga gidajen su eh, ko uwa batsa nan ko uban bai nan ko harabe da uwa duka wannan matsalolin ko yaro ma an bar shi gidan kaka duka wannan ana samun akasari dai nan ne ake samu matsala abin ya kama yi sai bisa kan matsaloli bisa kan yaran ko kuma suna nan uwayen suke kyalewa suna barin yara suna yadda suka ga dama a cikin a cikin titi ko a cikin gari. Duniya gidan kashe abu ko ya kashe ita ya eh, barna. Bugu da ƙari shirin namu ya tuntuɓi Malam Abdulrahman Isa. domin jin ta bakinsa a kan kowaɗanne abubuwa ne suke kallo a tare da matasan da yaran da ya sa suke ɗaukar su domin tallafa musu da kuma daidaita rayuwarsu ta koma daidai? Ito yaran abin mafiya idan mun gan shi ne muke kula da shi mu kuma mu gan shi ba ka iya muna aka lalle akwai yaran da suke cikin masana'antu wuri duka muna zuwa mu kula da su mafi yawa da yaran a titi ne muke ganin su kenan abin ya yi kamari an samu matsaloli da dama su ke zama cikin gidajensu sai su hutu har su kai zama da titi abin ya su ya yi kiki kaka dole gida bai zamuwa an kai ana tashi hankali an kai wata rama a kore su ko daren su ma su hutu da gidan har su kuma suna kwana a titi saboda muna zuwa da dare muna zuwa muna yawo muna diba mu gani mu sami yaran da suke barci a titi mu tayar da su an mu hira da su mu san menene yasa suka zo cikin wannan eh, kuma har mu je mu ga uwayen a je a sasanta a samu yadda ya kamata a yi a warware matsalolin kuma akwai muna aiki da masu ungoyi ungoyi da suke a nan a da magaram idan sun gyara ma wanda suke cikin irin nan matsaloli wanda ake musgunawa ma suna zaburwa suna gaya muna mu kuma sun da matakai mu sun ya ne kamata a yi a warware wannan matsalolin inda muna gama da mahukunta ma da police da yujin yare dukkan muna aiki tare da su. Shin a gidan kashe ahu ko ya kashe taro ya yi wani ya kashe fifi ma. Har ila yau mun tuntuɓi Malam Abdulrahman ɗin akan ko waɗanne irin hanyoyi suke aiki da su. domin magance matsalar da matasa irin waɗannan suke fuskanta wala ko ta ba su shawarwari ko kuma koya musu sana'o'i ko kuma gabatar da su a gaban wato ƙwararru musamman ta fuskar likitanci da kuma halayya ta bil'adama domin taimaka musu da tallafa musu domin a yi musu magani. to abin da muke musu yana da dama don muna zuwa mu ce musu kuma yanzu misali an samu yaro ko biyu ko uku haka a titi muna zuwa mu hira da su a kan titin kuma mu ce musu zo su yi inda muke in sun zo gurin namu mu dan sa su a jiki mu hira da su idan mun san menene matsalolin kuma sai mu mu san eh, wata hanya ce wacce hanya ce kamata mu bi mafi yawa dai yaron muna sa su suna samu su yi dan aikin hannu idan muna zuwa muna kai su wajen masu aikin hannu ko gyaran injini ko gyaran mota ne ko aikin katako ne ko ɗinki ne duka aikin hannun da yaro yake yana so ya yi sai mu kama mishi mu je mu ƙungiyar kula da da irin wannan yaran sai mu je mu ba su su za su kai yaro wurin da yake yana so in ɗinki ne in gyaran mota ne ko gyaran inji dukkanin abubuwan duka aikin da ya yake yaro yana so yana kama mishi idan kuma an kai shi don mun ga iyalin su masu karamin karfi ne muna samu dan tallafa musu wasu dan abubuwan da za su ci abinci a gurin aikin nasu kuma masu gidajen su muna dan ba su na goro wanda za su kula muna da wa'annan yaran idan a kasari ma tun da dai duk a shekara muna samun kamar yaro arba'in zuwa hamsin wanda ake kai gurin aiki suna samun su yi su koyi sana'a yadda za su fita su gobe maimakon su je su yawon balla. Duniya ba ki gane ɗa ba ke duniya maroƙiya ce. Duniya ba ki gane ɗa ba to duniya ba ki gangwani ba. Duniya mai ido ƙasarka To ma saurare za mu dasa aya a nan, da yarda Allah za mu ci gaba da bijiro muku da wata daga cikin matsaloli irin waɗannan da matasa suke fuskanta. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura yara Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura. zana doki jaki sannan kuma zana doki taiki. Don in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki. To ruwa na ɗiba. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa. Shirin ne da yake gaito muku malamai da masana da suke jan hankulan mu kan abubuwan da za su amfane mu duniyar mu da lahirar mu. Idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai ne game da batun mu'jizar Alkur'ani tare da Sheikh sale Ahmad Lazare, malami a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Sai dai na cikin bayani sai lokaci ya riske mu. To yanzu za mu ɗora daga inda muka kwana, amma kafin nan bar mu saurari wannan. ya salli To madalla kafin mu shiga cikin shirin yana da kyau mu koma baya domin masu iya magana kan ce waiwaye a don tafiya. A makon da ya shuɗe, Sheikh Saleh Ahmad Lazare ya yi bayani game da irin yadda manyan masana balaga da fasaha da luggan larabci suka yi kirari game da mujizar alkur'ani mai girma lokacin da suka ji shi har ya nuna cewa akwai wani mutumin ƙauye da yake takama da fasaha amma da ya ji yadda aka karanta alkur'ani mai girma sai ya faɗi sujada kana kuma ya yi kalmar shahada saboda bai taɓa jin wani abu da yake da tsari da balaga kamar alkur'ani ba to daga nan sai na tambayi malam ko me zai ce game da batun kare alkur'ani da allah maɗaukin sarki ya ce zai yi kamar yadda zuwa cin alkur'ani cewa Lallai mu muka saukar da alkur'ani kuma mu ne za mu kare shi sai malam ya ce to alhamdulillah shi alkur'ani allah ne ya ce mana inna nahanu nazzalna zikra وإنا له لحافظون أنا سيمتي هذا وأد أحدهما على نفسي والله عز وجل لا يكلف البيان الله يكي القرآن من نين سبكد كايانا كما نين أو كم كينا نوين كيايش نسعريشي تو الله يدوكي على كوري كما الله بايا سابع على كوري ما جنر yanda Allah yake kare wannan littafi masu hikima suna cewa malikil muluk Zawa wa alanna an saba. sarkin sarakuna wanda ya iya kuma shi yake yi idan ya alkawari karka tambaye shi ta yaya zai yi ya cika wannan alkawari don yana da dama kuma alhamdulillahi a bayanin da muke da shi abinda qur'ani ya zo da shi da abinda manzo ya karantar da mu annabawan banu isra'ila da sauransu Allah ya sabkar musu littattafi suka tafi suka bar ma jama'ar su amma sai jama'ar suka murguda wannan littattafin suka canza littattafin Allah suka rubuta sarras da sai Allah ya ce alkur'ani shi na ɗauki nauyin kare shi don haka nassin alkur'ani ba wani mahalukin da zai iya canza ko da harafi guda a cikinsa yanda Allah ya sabkar da shi wa manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka alƙur'ani yake hal yau har gobe har abada kuma har gaba da abada don haka ya dace da kowa ya dace da kowace al'umma ta kowane zamani maganar a fassara alƙur'ani duk da alƙur'ani yana da ilimi iri-iri akwai ilimi na zafiri akwai ilimi na hakika da sauransu to ai nan ne Allah ya ce mana fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun duk abin da baku sani ba ku koma ku tambayi ahla zikri wanda su ahla zikri din nan a karantar warda. manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bar ma al'ummarsa wacce duk duniyar musulmi suka yarda da ita sunna da shi'a sun tafi cewa a gaskiya ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ba ta ɓangaren sunna da suke cewa ahalin zikri ɗin nan su ne yahudu da nasara abinda ba mu sani ba mu je mu tambaye su a tafsirai na sunna akwai irin su tafsirul kurtabi ko ce tafsir na ibn kasir a juzu'in na biyu tafsirul tabari a juzu'in na hudu tafsirul alusi wanda cewa ma'ani a juzu'in na goma sha hudu shi a tafsirin tabari shi ma a juzu'insa na goma sha hudu tafsirin kurtabi a juzu'insa na goma sha ɗaya shawahidu tanzil na hakim na kani shi ma a juzu'insa na uku duk wayannan sun tafi akan cewa annabi da zuriyar gidan sitirarsa su ne ake nufi ahalin zikir duk abin da mu sani ban alkurani mu tambaye su alhamdulillahi ala kulli ni'matin الحمد لله على كل نعمة To madalla har yanzu dai muna tare da Malam Lazare inda zai ci gaba da bayani game da batun yadda aka rika canza fasara Alkur'ani da zai daidai da ra'ayin wasu inda ya nuna cewa duk da hakan wannan bai sa fasarar Alkur'ani na hakika ya ɓace ba ga Malam da ci gaban bayani. To amma idan mutum ya bar su ya je ya karbi ilimi inda ba a ce ba ya fassara alkur'ani da ra'ayinsa to ai manzo ya gama mana bayani ya ce man kala fil qur'an bi ra'ayihi falyatabawwa maq'adahu minan nar waka a fassara an canza fassarar alkur'ani da gangan biyan bukatar sarakuna misali akwai aya da zan iya buga misali da ita wace Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala mafi qalbihi wa huwa aladul hisab har ya zuwa karshe malama tafsiri da dama sun tafi akan cewa wannan aya tana magana ne akan muawuya. ɗan Saharu ɗan Harbu ko in maka dan Muawiya sai dan Abbas Sufyanu dan Harb to amma ya aka yi sai aka zo wani zamanin da mu'awiya ya nemi jundab ya ce ya samu wata ruwayar da zai nuna imamu ali ake nufi da wannan ya ba shi kuɗi ina ji wajen dinari dubu hudu sannan kirkiro ruwaya daga manzon allah ya ce wai annabi ya ce imamu ali ne ake nufi da wannan haka ma ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa mina nasu man shari na ga amardatullah wallahu ra'ufun bil ibad malama tafsir na kowane bangare guda biyu bakin su ya zo dai akan cewa Allah ya saukar da wannan ne akan imamu ali lokacin da ya fanshi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi ma'ana ya fanshi rayuwarsa ya kwanta akan shimfidar manzo don manzo ya samu lokacin fita zuwa Madina a hijira to amma sai Muawiya ya nemi akai wata ibaruwaya cewa wai wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan ibn Mulsham inanne ashqal ashqiya wai ya sai da rayuwarsa ne ya je ya kashe imamu ali sai ya yanke gadon bayan saɓani. to da akwai za ka samu fassara iri-iri wacce ta saba makarantarwar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan tafsirai ne irin na sarakuna ko ka ji an dora manzo wani abu daban misali a ce abasa wa tawalla an ja a la'ama wa ma yadrika Allah ya zaka a ce wai Allah ya saukar da wannan ne akan manzo ya wulakanta Abdullahi bin Ummul Maktum don yana tare da masu kuɗin ƙurayshawa wanda wannan gaskiyar magana wani daga cikin manya-manyan sahabbai ya aikata wannan barna kan Abdullahi da Umar Makatum amma lokacin da aka ba da dama a rubuta na a rubuta tafsiran da hadisan bayan tsawon lokaci da aka hana to sai aka ɗora ma annabi shi da bai kare shi amma idan ka bi siyak ɗin alkur'ani da nisam ɗin alkur'ani to Allah ya fi kowa hikima da balaga tsara magana in annabi Allah yake nufi sai ce masa abasta wa tawallaita an ja akan la'ama ko to ba haka Allah yake ba sai ce abasa wa tawalla an ja akal la'ama to amma mafi ya zaka ga tafsirai irin na sarakuna suna nuna manzon Allah ne wannan abin wannan kuma yana mu'arada kai tsaye da ayar alqur'anin da Allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim kai manzo sallallahu ta'ala alaika wa ala alika wa sallam wallahi kana da kyawawan ɗabi'o'i masu girma don Allah mutumin da zai wudanta makaho don yana makaho yana talaka ya isa Allah ya ba masa da kyawawan dabi'a. kuma wannan fassara a cikin karo kai tsaye da ayar alkur'ani inda Allah yake sifanta manzo da cewa ra'ufar rahiman bil mu'minin saboda haka zaka samu da dama fasarori irin na sarakuna ne amma kamar yadda muka faɗa manzo ya ƙare magana da ya ce man ƙala fil ƙur'ani bi ra'ayi fal ya tabawa minan nar To kuma da haka shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗibar mana ya riga kawo jiki da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi addu'o'inmu da ibadun da muka yi a cikin wata mai alfarma da muka yi bankwana da shi wato watan Ramadan. Sai kuma a wata sadura za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, amma kafin nan godiya ta musamman ga Sheikh Saleh Ahmad Lazare, malami a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar game da gudunmuwar da ya bamu da ya taimaka shirin ya kammala. da ne kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da labarai da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku labarai da suka shafi sabbin tsare-tsare da gwamnatin Najeriya ta fito da su da zumar haɓaka harkar noma saboda a wadata ƙasa da abinci da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci a lokaci ɗaya da kuma mu ji yadda gwamnatin ƙasar gabon ta kawo ƙashen wata yarjejeniya mai tsawo ta ƙulla da nahiyar turai a kan abin da ya shafi su na kifi da mu ji dalilin da ya sa kasar ta gaban ta janye daga wannan yarjejeniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da tsarin karya farashin kayan abinci gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bayyana cewa sauye-sauyen da za ta samar a cikin harkokin noma manufarsa ita ce wadata ƙasa da abinci ta yadda kowane ɗan najeriya zai iya samun abin da zai kai bakin salati ministan aikin gona sanata abubakar kyari ne ya bayyana wa 'yan jarida haka a birnin maiduguri na jihar borno hakanan kuma kyarin ya yi ishara da yadda gwamnati take kai taimako a cikin harkar noma domin kawo ƙarshen ƙarancin abinci saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Har ila yau kyari ya bayyana cewa ma'aikatarsu ta fito da wani tsari mai manufar warware matsaloli ta fuskoki mabambanta da suka hada da rashin tsaro ambaliyar ruwa rage shigo da abinci daga waje dogaro da kai har ila yau ma'aikatar aikin gonar tana son ganin an ƙara yawan alkama da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa. kyari ya ce a ƙoƙarin da ake yi na rage yawan alkama ton miliyan shida da ake shigo da ita a kowace shekara da ƙasashen waje an kaddamar da shirin noman alkama a fadin kasar ta Najeriya. Hakanan kuma ya bayyana cewa jihar Cross River ce ta farko a kudu wacce ta shiga cikin shirin noman na alkama. Wannan matakin yana a matsayin gagarumin sauyi ne wajen noma bisa la'akari da yankunan ƙasa. Wato abin nufi a nan shine cewa ta dai alkama an fi noma ta a yankunan da suka shafi arewa ga misali. To amma yanzu jihar Cross River za ta shiga cikin wannan layi to wani batu da kari ya magana a kansa shine na takin zamani da ya bayyana cewa raba takin zamani da aka yi ya taimaka matuƙa wajen haɓaka harkar noman shinkafa wacce ta kai ton takwas shine kuma lamarin da ya baiwa gwamnatin tarayya damar bayar da shinkafa da farashi na tallafi ga jihohi da ambaliyar ruwa ta shafa baya ga alkama da ma'aikatar ta aikin gona take son mayar da hankali wajen noma ta an shigar da shinkafa a cikin wannan layin wato za a kufa wajen bunƙasa noman shinkafa saboda an jarraba an gani da kuma iya cewa a hakikanin gaskiya ta wannan fagen an samu sauyi a tarayyar najeriya inda za a iya cewa wuraren casar shinkafa sun yawaita kamfanonin da suke kuma wato hada shinkafar a cikin buhuna su ma sun yawaita a faɗin ƙasar musamman ma dai a arewa hakan yake a matsayin ishara ce suna da shinkafar a ƙasa da za a iya yin wannan aiki da ita a ƙarshe ministan ya taɓo batun haƙoƙin 'yan ƙasa masu sayan kayan abinci saboda tabbatar da cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai iya sayan kayan abincin da rahusa hakanan kuma ya bayyana cewa yadda ƙasar najeriya al'ummarta take ƙara yawa kuma daga nan zuwa shekara ta da hamsin wato shekaru ashirin 25 kenan masu zuwa wanda yake da rai zai ji cewa yawan mutanen najeriya ya tashi daga yadda yake yanzu zuwa miliyan 400 to gwamnati ta zaɓi sai ta shigar da injina na zamani a cikin ayyukan gona hakanan kuma a ƙarfafa matasa domin tabbatar da ci gaban shirin na wadata ƙasa da abinci shigo da injina a cikin harkar noma zai sauƙaƙa wato walhalun da ake yi wajen noma ɗin sannan kuma a lokaci kaɗan za a yi aiki mai yawa shigar da matasa kuwa shine da tabbatar da cewa idan waɗanda suke noma a yanzu lokaci ya yi to suna da waɗanda za su karɓa daga hannunsu su ci gaba wata matsala da ake fuskanta a harkar noma ita ce ta asarar da ake tafkawa bayan an yi girbi a dalilin haka an fito da tsare-tsare da za su yi aiki da su <clears throat> da za a yi aiki da su domin rage wannan matsala kuma shine dalilin da ya sa aka kulle yarjejeniya tsakanin najeriya da brazil domin hana lalacewar kayan abinci ga misali in ka ɗauki tumatiri wanda yake da bukatar yanayi na musamman domin a ci gaba da kare shi a yadda yake ɗanyensa to da akwai buƙatar injina na musamman da kuma manyan ɗakuna da za a kula da shi to hakanan kayayyakin abinci masu yawa suna da bukatar irin wannan kula da fatan wannan shirin zai haifar da mai ido kuma a ganshi a ƙasa to daga nan najeriya za mu ƙetara mu nufi ƙasar gabon inda bayan shekaru takwas da ƙasar gabon ɗin ta ƙulla yarjejeniya ta kamun kifi da ƙasashen turai ta sanar da cewa ita ta fice daga wannan yarjejeniya ƙasar ta gaban dai ta fice daga wacce yarjejeniya ne ta ɓangare ɗaya tana mai kawo dalilan cewa babu daidaito da adalci a ciki wajen cin moriya hakanan kuma ta ambaci cewa ana yi wa albarkatun ƙasar ta gabon hawan ƙawara da wawasansu an kulle yarjejeniyar da ya tsakanin gabon da tare da turai a shekara ta 2007 da ta aka baiwa jiragen ruwan turai na kamun kifi damar su zo gaɓar ruwan wannan ƙasa su baje komarsu saboda su yi kamun kifi yayin da su kuma abin da za su biya ita gaban da shi shine bayar da kuɗaɗe wajen tafiyar da wato makarantu da ɓangarori da kuma harkar kiwon kifi da dabbobi da suka shafi ruwa sai da kuma shugaban ƙasar ta gabon kulutaya ngoma ya ce yarjejeniyar babu daidaito a cikinta domin a lokacin da jiragen ruwan na turai suke cin fa'idar yawan kifin da suke kamawa ita kuwa gabon tana samun kuɗaɗe ne wasu 'yan kaɗan da ba su isa su sa ta aiwatar da manufofin da ta sa gaba ba a halin da ake ciki dai libreville tana kaɗa ƙararrawa a kan cewa ana ɗibar albarkatun ƙasan na ruwa da yawa ga kuma matsalar rashin zuwa daga waje a zuba hannun jari a cikin ɓangarorin harkar kamun kifi da rashin aikin yi wanda wannan yarjejeniyar ce ta haifar da ita kamar yadda mahukuntan na gabon suka ambata wani bangare na wannan yarjejeniyar da wanda yake da ban mamaki shine da duk kifin da aka kama ana tafiya da shi ne kai tsaye zuwa nahiyar turai ba tare da an kai ko kwara daya zuwa kasuwannin gabon ba wannan shine abin da gwamnatin take son ganin ya zo ƙarshe. to ita dai tarayyar turai ta mai da martani inda a matakin farko ta nuna mamakinta saboda abin da gaban ɗin ta yi na ficewa daga yarjejeniyar sai dai kuma ta tabbatar da cewa ƙasar ta gaban tana da haƙƙin ta janye daga wani yarjejeniya amma kuma a lokaci da brussels ta ce a shirye take ta sake zama kan teburin tattaunawa da ƙasar gabon ɗin domin a shata sabbin ka'idoji na wani yarjejeniya wannan matakin na gwamnatin gabon yana nuni da cewa sabuwar gwamnatin da ake da ita tana son sauya siyasata a kan tattalin arziki da kuma yadda za ta sarrafa da rike albarkatun take da su saboda cin moriyarsu to ma sauraro za mu dasa a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe. kafin mu karkare baki dami ban kwana da ko muna ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum duniyarmu a yau.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 agaji zuwa zirin gaza zai yiwu lokacin tsirantar da rayukan mutane daga salwanta ya kure da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Babban jami'i mai kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Gaza na shaƙewa kuma abin da ke faruwa da gangan ne da neman cimma mummunan manufa yana mai jaddada cewa an hana al'ummar yankin na gaza kayayyakin more rayuwa domin kada su kasance cikin rayayyu babban jami'in ya kara da cewa sama da kwanaki hamsin da suka gabata ba a shigar da abinci man fetur ko kayan kiwon lafiya cikin yankin ba ya kara da cewa asibitoci da cibiyoyin lafiya na fama da matsananciyar karancin kayayyaki inda ya nuni da cewa suna cikin makil da waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren bama-bamai da ake ci gaba da kaiwa kan yankin babban jami'in ya jaddada cewa samar da ruwa ya yi ƙasa sosai kuma rumbunan kayayyakin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi kusan ƙarewa don haka ala tilas aka rufe gidajen biredi kuma babu man girki a cikin wannan yanayi hukumar ba da agaji da ayyukan kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta yi kira da a sake buɗe mashigar gaza don ba da damar ci gaba da kwararar kayan agaji da kuma sabunta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza hukumar unrwa ta ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan abincin jin kai da magunguna da kayayyakin kasuwanci da abinci da alluran rigakafin yara da kuma man fetur tsawon makonni bakwai sanarwar hukumar ta kara da cewa ba a shigar da kayan agaji da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris da ya gabata kuma ta ce alƙalin majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane 420 ne suka sake rasa matsugunansu tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta hukumar ta tabbatar da cewa kusan kashi 69 cikin 100 na al'ummar zirin gaza na ƙarƙashin umarnin yin ƙaura wahalhalun jin kai da mazauna gaza ke fama da shi ya fi ta'azzara sakamakon yaƙi da kuma killace yankin da aka yi suna fuskantar matsalar dafa abinci sakamakon rashin iskar gas da itace yayin da farashin kayayyaki ya yi tashin gwabran zabi. mutane da yawa sun koma yin amfani da kayan da ba su da kyau kamar su robobi tarkacen kayan ɗaki da tsummokara waɗanda suke ƙara lalata lafiyarsu saboda hayaƙi mai guba hakika duk da saɓanin da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila amma sun yi tarayya kan amincewa da kashe al'ummar gaza da yunwa yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin gaza da yadda ake aiwatar da kisan kiyashi yana nuna cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da shugabanninta da masu nuna wariyar al'umma da mugunta ba su yin la'akari da dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma kuma ba su kula da harshen larabawa da kasashen duniya da suke yin allah wadai da munanan ɗabi'unsu da suka yi hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka wannan ba wai kawai shugabannin soji ko na siyasa ba ne kawai amma yana samun karbuwa ba kawai a tsakanin jama'a da ke neman ramuwar gayya ba har ma da kafa doka ciki har da kotun koli na haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarshen watan da ya gabata kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da koke-koken da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na isra'ila suka gabatar kan batun rufe mashigar ruwa da kuma hana shigar da kayan agajin abinci da magunguna ga al'ummar gaza duk da yadda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke ci gaba da jaddada aniyarta na gurfanar da firaministan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa ya'ob galan bisa zargin laifukan yaƙi da suka haɗa da killace jama'a da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kuma azabtar da jama'a waɗannan munanan al'adu suna ci gaba kuma suna ƙara tsanani bayan sake kunna wutar yaƙi kan gaza hukuncin da kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke na ƙin yin katsalandan ga matakin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta ƙasar ta ɗauka na katse wutar lantarki a cibiyoyin tace ruwa ta zirin gaza da kuma rufe mashigar ruwa ya rage rawar da take takawa wajen tsoma baki a shawarwarin gwamnati na siyasa da tsaro a ra'ayin masana harkokin shari'a wannan yana nufin cewa cibiyar shari'a tare da bangarorin siyasa sun yi watsi da wajabcin da ya rataye a wuyarsu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya haifar da raguwar 'yancin kai na bangaren shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai ba shine karin farko da kotun koli ta yi wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila biyayya a ƙarƙashin saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa kan buƙatun ɓangaranci ba sanannen abu ne cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan da aka fara yakin gaza sama da shekara guda da rabi da suka gabata ta fito karara tana goyon bayan mummunan manufar kakaba masifar yunwa kan falasinawa ana samar da tsabtaccen ruwan sha ga falasinawa da kuma azabtar da jama'a wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke la'akari da su a matsayin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi batun neman gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kotu ko kuma tufin allatsi ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya suka yi ba su yi nasarar tilasta wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yin watsi da waɗannan ayyukanta ba maimakon haka ta ƙara ta'azzara su musamman bayan sake barkewar yakin a farkon watan maris bayan keta yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka yi a zirin gaza da ke fama da yakin neman ruguza shi daga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yana fuskantar mafi muni na killacewa tare da hana shigar da kayan agaji an bayyana a bainar jama'a da kuma a hukumance cewa hakan wata hanya ce ta matsin lamba kan kungiyar hamas kan ta sassauta matsayinta a tattauna wanda take yi da haramtaccen kasar isra'ila hakan dai ya kara ta'azzara rikicin jin kai a gaza inda ya kai ga aiwatar da mugun nufi kan falasinawa inda mazauna yankin ke kara fama da matsanancin karancin ruwa abinci da magunguna bayan da aka hana duwani taimako da suka hada da man fetur shiga yankin wasu da'irorin hukuma a haramtacce kasar isra'ila ba su ɓoye gaskiyar cewa manufar killace gaza janyo masifar yunwa ce da aiwatar da kisan gilla don samar da ingantattun yanayi don tilasta wa jama'a yin hijira bisa raɗin kansu da barin zirin gaza ko suna so ko suna ki. kwanakin bayan nan ne ministan tsaron haramtacce kasar isra'ila isra'il kenz ya sanar da cewa bayan gudun hijira da mazauna rafa da arewacin gaza da kuma gabashin ham yunus suka yi an kwashe dubban ɗaruruwan mazauna yankin kuma kashi goma cikin ɗari na yankin zirin gaza ya zama wani ɓangare na yankunan tsaron isra'ila babbar manufar ita ce ba mai tsanani kan kungiyar hamas da koma kan shirin sakin fursunonin isra'ila kuma a lokacin ta kimika miƙa wuya sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suna ƙara ɗaukan matakan musgunawa kan falasinawa kenz ya kara da cewa Gaza za ta zama saniyar ware kuma za a tilastawa da yawa daga cikin mazauna birnin barin yankunan da ake gwamza faɗa. ministan zaof elkin ya goyi bayan wannan matsayi wanda bai takaita mutum da cire yankin don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa bayan yanke hukuncin a nan gaba gwamnatin haramtacce kasar isra'ila za ta yi amfani da yankin a matsayin mallakanta tare da dukkanin ƙawayenta bayyane yake cewa wannan yana daga cikin manufofin da gwamnatin Netanyahu ke nema a Gaza wanda ke karkata tsakanin tsaro da dalilai na aƙida a matsayin sanyin amfani da yunwa da ci gaba da yakin wasu da dama daga ciki har da general yitzhak brick a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa sun soki babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general eliyal zamir da amincewa da yadda sojoji ke amfani da manufofin siyasa da aƙida ba wai ta takaita kan batun tsaro na soja ba ya ba da misali da yadda zamir ya amince da yadda ake amfani da sojoji wajen kula da rabon kayan agaji abinda tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila ya ki amincewa da shi wannan batu ya kasance kuma yana ci gaba da kasancewa batun muhawara da cece kuce a tsakanin sojoji musamman tsakanin waɗanda ke ganin ya kamata a bi dokokin ƙasa da ƙasa ko da tana ɗauke da sassaucin ra'ayi da waɗanda suke ganin babu buƙatar hakan sojojin sun san cewa galibin ayyukansu a zirin gaza da suka hada da jefa bama-bamai da kisan gilla da lalata gine-gine da killacewa da janyo masifar yunwa da kuma gudun hijira ana kirga su daga cikin laifukan yaƙi don haka ake kira ga sojoji da kada su bayyana abubuwan da suke yi a shafukansu sada zumunta kuma a yanzu fuskokin sojoji da ke aiki a wannan fannin ya dushe ta yadda ba iya gane su sai dai kuma akwai masu shigar da kara na sojoji da ke baiwa shugabannin sojojin shawara da su guji yin magana kan killace gaza da janyo musifar yunwa a cikinsa da kuma cewa akwai wadataccen abinci a zirin gaza kuma ba za a yi yunwa ba ƙasa da makonni da suka gabata a ranar bakwai ga watan afrilu shafin yanar gizo na ynet ya bayyana cewa ko da ba tare da yarjejeniyar musayar fursunoni ba sojojin haramtacce ƙasar isra'ila na shirin dawo da kai kayan agaji zuwa gaza ya bayyana cewa a lokaci guda sojojin na shirin kaddamar da wani shiri na gwaji na rarraba kayan abinci ga falisdinawa ta da kungiyar hamas za ta ci moriyarsa kuma tana da aniyar fara gwada wannan samfuri rafa shafin yanar gizo ya ambato alkaliman sojoji da ke nuni da cewa agajin jin kai a gaza zai kare nan da wata guda don haka ya kamata a fayyacewa shugabannin siyasa cewa babu wata zaɓi sai sake dawo da batun barin a shigar da kayayyakin agaji wainet ya kara da cewa a baya-bayan nan an gudanar da tattaunawa kan wannan batu a matakin koli na sojojin haramtacce kasar Isra'ila kuma an bayyana karara ga shugabannin siyasa cewa matakin na gabatowa lokacin da ba za a samu kukuta daga dawo da samar da abinci man fetur da magunguna zuwa zirin Gaza ba. sai dai idan kwamandojin yankin kudancin kasar da ke da hannu wajen gudanar da ayyuka a zirin gaza da kuma manyan kwamandojin idf da shugabannin siyasa suna da masaniya kan kasalar kasa da kasa tattaunawar ta tabbatar da cewa kayan abinci za su kare a yankin nan da wata ɗaya zuwa wata ɗaya da rabi kuma dole ne a yi shirin kafin a samu bullar matsalar yunwa da wannan labari ya bazu ne gwamnatin Netanyahu ta musanta hakan inda ta sanar da cewa ba za a ci gaba da kai agajin jin kai ga Gaza ba. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.